Hukumar kiyaye haɗira ta ƙasa a nan jihar Filato ta ce za ta ci gaba da aikinta na tabbatar da cewa duk wani mai tuki a kan titunan Najeriya ya bi dokar ƙasa. Kwamandan hukumar a nan jihar Filato Patricia Emodi ta bayyana hakan bayan wani zanga-zangar da masu tuka keke na Pep suka yi a cikin garin Jos da ya kai ga lalata motocin hukumar guda biyu da wasu motocin jama'a yayin da jami'an hukumar shida suka samu raunuka ake musu jinya a asibiti A cewar kwamandan na kiyaye haɗura a nan jihar Plateau ta yi matukar mamaki yadda 'yan keke fef ɗin suka auka wa ofishinta da ke Ring Road a nan cikin garin Jos. Patrol vehicle namu guda biyu ma sun sa huta amma akwai motoci kamar guda sha goma sun lalata su kuma duk windows na ofis din takadunmu sun yage shi samu ce dole su samu license don a wurin samun license din za a san shekarunsu ko ya ke ko bai ke ba nawa ne kamata su biya domin su samu wannan lasisi eh, shekara uku ne 6350 kamar na motoci ne 6350 kama ina ina shekara biya ne 10,000 da 450 eh, yanzu da muke in an samu accident a Bauchi road ba road safety motor da zai ce don ba motor in suna so su yi su ji daɗi aikinsu su bi doka kuma su jona shaye-shaye yara masu wanda ba su kai goma sha takwas ba su bar keke masu tuka keke na pep din dai sun koka ne kan kuɗi naira dubu biyar da ɗari takwas da ma'aikatar sufurin jihar plateau ta nemi kowannen su ya bayar don a yi musu horarwa ta musamman a kuma tantance ainihin waɗanda ke aikin tuka keke na pep a jihar ta plateau Wasu matuƙa keken sun fusata da matakin da gwamnatin ta ɗauka kan biyan wannan kuɗi. PIO na farko sun hana mu shiga Tamiros. An ce sai mun biya dubu biyar da ɗari takwas. mu mu yadda ba. Abin da muke so ba mu so gwamnati ta sauke mana wannan abin. Dubu biyar biyar da ba mu so mu bayar. To sai dai a jiya Litinin ne gwamnatin jihar Plateau ta fitar da wata sanarwa na dakatar da zirga-zirgar keke napep a garin Jos da Bukur don maido da doka da oda. Na zanta da wasu don jin halin da jama'a suka shiga sakamakon hana zirga-zirgar keke napep musamman ma yadda ya kasance da taimako ga talakawa da ba su da abin hawa. Sunana Joseph Isiyaku mutane da yawa suna shan wahala ni da kaina akwai mutane da na kwasa a hanya na ajiye su a wurare domin wani abun talaka ne ni da kai mu ne muke shan wuya kan wani abun su ba su keke na pep na aurin suke cin abinci ya kamata gwamnati sake duba wani abun a daka wannan dokan da aka sa Abdullahi Rabiu rashin keken nan ina kawo mana damuwa tafiya a kafa gashi nan muna roƙon gwamnati a sulhunta kwastomominmu masu zuwa babu su abdulaziz abdullahi kisa akwai wajajen da motoci ba sa iya zuwa sai keke kuma kin ga yanzu masu motar na a zahirin gaskiya inda ake zuwa naira hamsin sai su saka shi naira saba'in mota ya tsaya in ba wai kina da dan karfi ko na abun nan ba sai kiga ana ture ture gaskiya gwamnati dai ta dan yi hakuri ta da barin keke na fef ta dawo dan gaskiya keke na fef din na iya taimako ba kadan ba tuni dai ma'aikatar sufurin jihar Plateau ta dakatar da horon da ta fara baiwa matuƙa keke na fef din Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria.